بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باي حكا جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم شقرانا تقوم شاهدو na azumin watan ramadan na wannan shekara ta 1400 da arba'in da biyu a kamar yadda jiya mun tsaya ne a aya ta saba'in da uku a cikin suratul an'am yau za mu tashi aya ta saba'in da hudu kenan na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال

kisar annabi ibrahim alaihi salam da shi da mahaifinsa da kuma mutanensa shi annabi ibrahim alaihi salam yana daga cikin manzanni ulul azmi in ka kirgo daga annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan kissar ta annabi ibrahim wadda za mu shige ta a yau za mu ga wata tattaunawa da aka yi wacce suke cewa da ita munazara mu kuma a hausa muna cewa muƙabala to ita ce muƙabala ta farko a tarihi kuma muƙabalar da ba a taɓa samun kamarta ba kuma ita ce muƙabalar da ta tabbatar da cewar annabi ibrahim alaihi salam bai taɓa bautar wani allah ba kamar yadda allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce igaya wa ƙuraishawa wanda suke ganin suna bin addinin annabi ibrahim ba kane ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima tunda duk wanda yake bin wani addini kiristanci ne ko yahudanci ne da kuma laraba wanda suke jin cewar su jikoki ne na annabi ibrahim to suna da'awar suna kan addininsa ne to wannan abin da ya faru zai tabbatar da cewar annabi ibrahim hanifi ne watan bai bauta gunki ba bai bauta wa rana ba bai bauta wa tauraro ba bai bauta wata ba bai kuma bauta wa mala'ika ba shine anan Allah ta'ala yake wa iz qala ibrahimu li abihi tuna musu ko labarta musu abin da ya faru lokacin da annabi ibrahim yace da babansa azara a tattakhidhu asnaman aliha yanzu ka riki gunki ko gumaka su zama su ne allolinka ubangijinka ba ɗaya ba ne kenan nan da ice a tattakhidhu asnaman aliha kaga al-ittikhaz yana nufin baban annabi ibrahim shi ne ma ya sassaka gumakansa da kansa to ya za ka sassaka abu da kanka sannan kuma ka ce allanka ne a inda juya abin aka yi ma hankali zai fi ɗauka ka sassaƙa ka ajiye ka ce kai ne mai gidan abin da ka sassaƙa amma kai ka sassaƙa shi kuma sannan sai ka juya ka ce a'a wanda ka sassaƙa shi ne mai gidanka har kuma za ka yi masa sujjada ka ce ya biya maka wata bukata ko ya ɗauke maka wata damuwa ya ce inni raka wa kawo maka fi zalalin mubin lallai ni ina ganin ka kai da mutanenka kuna cikin bata mabayyani to wannan abinda na farko za mu fara fahimta a nan izkala ibrahimu li abihi annabi ibrahim ya gaya wa babansa kun ga wani lokacin akan samu ɗa yana kan daidai babansa baya kan daidai to idan ɗa ya amfani da hikimomi da dabaru ya gaya wa babansa domin ya gyara wannan ba a kiransa rashin biyayya ba kuma a kiransa rashin girmama na gaba kawai ya danganta da hanyar da ibi in ya ba hanyar da ta dace sai a ce ya yi wa mahaifinsa gyara kuma sannan ya ladabi a cikin gyaran nasa abu na ɗaya kenan abu na biyu shine iz qala ibrahimu li abihi azara kalmar azara za ku ga nan mun ka an kawo ta da nasba fataha ce akan raɗin akwai kuma kira'a wa iz qala ibrahimu li abihi azaru to in ka ɗauki kira'ar azara ya zama da kace iz qala ibrahimu li abihi azara to sai azara ya zama badali idan kuma kace wa iz qala ibrahimu li abihi azaru ya zama harafin nida shi ka boye baka faɗa ba ya zama kira ne kamar ya ce iz qala ibrahimu li abihi ya azaru watan ya gaya babansa sai shi ya azaru ya kai azaru to a nan ne maganganun malamai suka taso shin azara baban annabi ibrahim ne ko ba babansa ba ne nassi na alkur'ani abinda inuna azara baban annabi ibrahim ne tunda kun ga Allah ce ayi wa iz qala ibrahim li abihi azara azara kenan baban annabi ibrahim ne to amma malaman da suke cewa ba babansa ba ne ƙoƙari ne na tsare watan asalin annabi daga cikin annabawan Allah duk wani abu wanda ake ganin na ƙasu ne to akan yi ƙoƙarin a ture shi a kuma kore shi domin kada a raba shi daga annabin Allah kada mutum ya zamanto ya yi rashin ladabi shi sa za ka ga akwai abubuwa da dama mu a karantarwa ta addinin musulunci za ka ga in sun shafi annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda ake ɗaukansu da irin kallon da ake musu ya sha bamban da irin daukan da za a yi wa abin da ya shafi wani mutum ba annabi ba ko da magana ce wacce ta shafi a watan wani abu wanda ƙur'ani ya zo da shi ko hadisi to in ka tashi za ka bayani sai ka yi dabara kamar suratul masad tabbat yada abi lahabi wa tabba kun ga akwai dalilin da yasa Allah ya lanci Abu Lahab ya faɗi wata magana ne game da annabi lokacin da annabi ya yi gayya ya kirawo duk yan uwansa da aka ce da shi wa anzir ashiratakal aqrabina wannan da'awar a kirawo na kusa a fara da su ya dinga kiran ya banu hashim ya banu wane ne ya banu ya kira wasu duk baki daya sai ce shi manzan Allah ne to Abu Lahab yana ciki sai faɗi wata magana mara daɗi to kaga yanzu kai da ka zo kana hikayar abin da ya faru kana karanta sira ne ko kana karanta sababin nuzul to in ka zo ba za ka faɗa abin da Abu Lahab ya faɗa ba saboda ka maimaita barna ne ka maimaita abu marar daɗi wanda aka faɗa ga annabi kai ma ka maimaita me yasa ba za ka koye ba ka ce ya faɗi wata magana marar daɗi duk mai hankali ya san an ce an faɗa wa mutum marar daɗi ai marar daɗin ce ko ya gaya masa magana marar kyau an shi sa za ku ga aladabi na wanda alkur'ani yake ladabtar da musulmi ina cewa watan Allah maɗaukakin sarki baya son a dinga bayyana mummunan abu la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu kun ga magana ne game da kagen da aka yi wa nana Aisha to Allah ya zargi wanda suka yada labarin ya zargi wanda su ko ba su suka yada labarin ba amma an je gurin hira ana cewa ashe abin da ya faru kenan ai an ce kaza to wannan nanatawar sai Allah ya kira shi da alfasha kuma ya kushe waɗanda suke son yaɗa alfasha shi yasa ko wa'azi kake yi ko karatu kake yi akwai bayanan da ko ka san su in ka tashi baka faɗo da su ƙuruƙuru ka faɗe su kama a ce ana yin wata tsiya a wani guri to baya daga cikin ladabi na da'awa ko mai karantarwa ka zo ka ba da labarin filla filla da dalla dallar abin da yake faruwa a gurin idan akwai wanda yake zuciyarsa tana da matsala kuma ina sha'awar irin wannan sai ce ah, daman ana abu kaza a guri kaza a ya kamata na je ka ka kara musu yawan kwastomomi kenan to kuma so ake duk inda barna take a dakile ta saboda haka duk abin da ake yi in ka tashi za ka yi wani bayani ba a faɗar dalla-dallan abin da yake faruwa shi sa za ka ga alƙur'ani duk sanda yi magana akan abin da ya shafi al'aura yawa ike haka na a hadisi duk abin da ya shafi al'aura yawa ike sayyidina aliyu radiyallahu ta'ala anhu yana son yayi wa annabi wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim yana son yayi wa annabi tambaya game da mutumin da yake yawan fitar da maziyi a lokacin ba su san hukuncin mazi ba sun dauka inda mazi maziyi ya fito sai an yi wanka yace ina son na tambayi manzon Allah amma na kasa lima kana tiblatihi minni saboda matsayin yassa a gurina ya matsayin yar annabi yake a gurin a gurinsa yar annabi sallallahu alaihi wasallam mata ce gare shi ita ce na na fatima sai ka sai tambaya tunda maganar duk lokacin da zaka zo kai magana akan mazi ai an san sha'awa ce take kawo shi to bai kamata abin da ya shafi wannan bangaren ka zo ka yi da ka ba akwai kunya kuma yin hakan yana nuna rashin girmamawa kun ga bai yi wannan tambayar ba sai ya nemi wani daga cikin sabbin ita imar tambaya ita in kai tambayar da an baka amsa na sani da ni ake da shi sa duk wani abu wanda kuka sani wanda ya shafi al'aura ko ya shafi wani laifi wanda za a ji a yi sha'awa a yi koyi to a matsayinka na mai karantarwa ko mai wa'azi bai kamata ka zo cikin taro kana bayanin sa ba kuma da yawa mu muna fada cikin wannan aikin yanzu sai ran juma'a zan iyawa kan bambari in ce ana yin tsiya iri kaza a guri kaza da aka kaza ma sai da aka kaza da aka kaza sai zama kamar dan rahoto ina ba da labarin dalla dalla dalla din abin da yake faruwa wanda wani yana nan yana ji bai san abin ba ba kwata kwata bai san yadda ake yin sa ba ka koya masa ai akwai in ba ku manta ba da muka zo faɗin Allah ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ai akwai abubuwa da ake yi wanda dabaru ne a misali ya kamata in kawo kamar kala biyar ko kala uku ana yin kaza ana yin kaza dabara ce kuma zaka ɗauka kamar gaske ce idan na koya anan akwai wanda Allah ya masa hazaƙa, ina gama faɗa ya riƙe zai je gwada idan wani ya shiga matsala ta rayuwa sai ce to ga hanyar da za a samu bilis kawai shi ma sai je samu wani lungu sai dinga yi kun ga waye taimaka masa ni da na koya ba saboda haka ba a wannan shi sa za ku ga aladabin da mu iyayen mu suke mana tun muna yara idan aka ga yaro ba shi da wando dadda ne shi ake yi saboda ba a san magana al'aura din kuma akwai yaron da za ka zo ko kaciya aka yi masa sai an sa masa zulumbuwa boye al'aurar ta ake yi in aka ga yaro ya fito tumbur kofar gida wani in ya bi shi kama shi zai dane shi ba zai kare da ya kara fitowa ba saboda ba a san ya koyi yawo da nuna tsanaki kamar yadda za ga 'ya'ya mata ko kankanuwa ce tana yin zaman da bai daidai ba za a dane ta sai ta maza ta gyara wannan duk koya mutum ake tun yana yaro a koya maka tsaftar hali a koya maka tsaftar baki a koya maka tsaftar mu'amala ya zamanto kai da an kalle ka ka zama abin koyi maganarka baka batsa kuma baka kirkiran labarin ƙarya domin masu sauraron ka su ji daɗi ko kuma su minna kun san lokacin ita wannan lasifika tana da matsala akwai wanda in ya kama ta da ma ba shi da tushe yanzu yanzu nan in yana da sur'atul badiya sai ya hada labari wata rana akai kaza akai kaza su ko masu ji dama abinda suke son sabon abu suke so kuma abin ban mamaki suke so mafi yawancin mutane yanzu ba ma wai karatun ake so a ji ba idan kana yin gundarin karatu za ga ba cika zuwa gurin ka ba amma kana hada karatu watakila da raha mafi yawancin karatun kakaci ne to ga mutane sun fi sha'awar wannan saboda ana son kashewa ana son amore to abin da yasa na dan ja wannan maganar domin mu fahimci cewa duk abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya shafi wani annabi in ka tashi zaka yi fassarar sa ya kamata ka duba kuma shi sa kake samun bambanci tsakanin mutumin da ije gaban malamai ya bude littafi aka biya masa akwai waɗanda a al'adarsu ana yin karatu da hausa ne akwai masu yi da fulatanci akwai masu yi da barbarci akwai masu yi mafi yawanci duk kowace ƙabila daga cikin ƙabilunmu nan in dai musulmi ne akwai ko malamai to ana ba da karatu da wannan yaran to wanda ya je ya zauna a gaban irin waɗannan malaman na tsoro yanzu da muke gudu to sai ka ji tsaftar bakinsa ta fita wanda bai zauna gabansa ba saboda zai dinga lissafa maganarsa zai dinga kuma tauna maganarsa yanzu ba yadda za ka yi ka je makarantar da ake karantar da fikihu in aka zo maka kitabun nikahi har a gama maka kitabun nikahi in an zo maganar kwanciyar aure sai a ce da kai saduwa ko a ce da kai taɓi iyaka abin da za a faɗa ke amma duk wata kalma da 'yan zamani suke amfani da ita wanda suke nuna wannan abun malamanmu na sauro ba sa faɗarta suna kauce mata saboda gudun yaɗa ɓarna saboda gudun masu raunin imani wanda in suka ji labarin yadda ake yin abu za su gwada in suka ji labarin inda ake abu za su kai ziyara kuma za ku ga yanzu ai iyayenmu idan abu ya shafi magana mai nauyi ba sa yi a gaban yara in za a yi tafiya ce wani ku tashi sun san maganar ta girme su ba irin tasu ba wani malamin mu Allah ya gafarta masa ba dan ya mutu ba Allah ya saka masa da alheri akwai wani littafi yana koyar da mu'amalar auratayya ne akwai wani yana gaba da mu a gurin muna yin karatun soro kuma muna yin hadda qur'ani shi ya girme mu sosai ya fara tunanin aure ba ma abin da yake kansa in ba tunanin aure ba ko san ma me auren ba ko dai mu dai muna ga ana daura aure amma dai wannan ba harkar mu bace ko bata shafe mu ba a lokacin ko muna iya gane larabci ko da kaɗan kaɗan ne muna iya tada baki mu gane me ake cewa sai je kaso kurmi ya siyo littafi littafin yana magana ne akan auratayya da yadda kwanciyar aure take da yadda wane ne kashe-kashen mata da waye sai isiyo yana karantawa muka zo muka kewaye littafin yana karantawa muna dan ji sai malamin ya zo ficewa sai ya gamu sai ce ah wani wani garibin littafi aka samu sai aka yi aka yi alamar akwai matsala tunda bai kamata ya ga ana karanta wannan littafin ba ba bai fice ba sai ce mu shi. malamin ka ya ce mu ga littafin nan ne ka ce ba zan bayar ba ana miƙa masa bai duba bayan sai ce to wannan littafin ne to sai shiga da shi gida ba mu ƙara ganin littafin ba sai da aka sa ranar ɗaurin auren wannan sai fito da littafin ya bashi ya ce to a karanta wannan kun ga mu bai shafe mu ba ke wanda abin ya shafa ya bashi ya ce karanta a lokacin duk lokacin da matashi ya fara karanta wannan abin yana ta karanta ina ta karanta idan yana da wata manufa da kuma wani guri da ike so ya je ko ikimma in ba a yi saba lissafinsa ya hargitse duka ya daina kowane irin tunani sai wannan tunanin shi sa ana duba maganar da ya kamata a yi ta a nan ya sa malamai suka yi ta kai da komowa akan cewar shin baban annabi ibrahim dinnan da allah ya faɗa azara shi ne me yasa ake ta kokarin a ce shi ne ko ba shi bane saboda ba musulmi bane to ya kamata a ce baban wani annabi ba musulmi ba wannan wannan abin shi ya ja wannan magana to sai wasu suka ce ba babansa bane amminsa ne kuma ko mu ma a musulunci ammin mutum sunansa babansa haka annabi ya faɗa ita ba ku san cewar ammin mutum watan dan uwan babansa babansa bane to sai aka ce an danganta shi ne zuwa ga annabi ibrahim amma babansa ne wasu madagacin daga cikin malamai suka ce a'a ba ba ba ba amminsa babansa ne na ukun sai suka ce a'a ba amminsa ne ba babansa ba ne. wannan kalmar wata kalma ce a yaren khawarizm shi kuma yaren khawarizm shine asalin yaren farisanci daga baya ne ya zamanto ya tsinke khawarizm shine tsohon yaran farisanci kuma sai zamanto kamar shine sabon yaran sai aka ce to in haka ne wa iz qala ibrahimu li abihi azara to me azara din sai suka ce azar tana nufin mi'waj wanda yake a karkace watan ba daidai yake ba tunda ba addinin Allah yake yi ba a'a azara abinda take nufi tana nufin al-muqti wanda yake kan kuskure watan kalma ce da wacce take nuna abinda wannan bawan Allah yake kai ba daidai bane ba addini bane ne. malamai sai wasu suka suka ce ai wannan in kuka ce azara yare ne na khawarizm to ka'idojin da kalma take cikawa ƙur'ani ya shigar da ita cikinsa wannan yaren bai cika ba domin ba a shigar da wata kalma wata ba ta larabci ba cikin alkur'ani sai idan an mai da ita balarabiya saboda Allah ya tabbatar da alkur'ani balarabe ne inna anzalnahu qur'anan arabiyyan alkur'ani ne Balarabi. qur'anan arabiyyan to ya za ku ce kuma akwai wata kalma wata take ba arabiya ba a cikin alkur'ani to a taƙaice dai an fi karkata zuwa ga cewar zai iya yiwuwa sunan baban annabi ibrahim yana da wani sunan daban azara laƙabi ne to a ina za a iya gano cewar asalin sunansa ba azara ba ne wannan azaran laƙabi ne ina asalin sunan nasa ba za ka iya samu abu sai ka koma cikin attaura ko cikin injila za ka iya samun wannan to attaura tsohuwar ta da tun kafin canje-canje shiga cikinta kuma aita fafasara ta zuwa yare ana rage mata ƙarfi ana rage mata inganci ana cikin wasu abubuwan ana jifa da su an samu a cikin fasali na goma sha ɗaya a cikin sifir takwin cewar sunan baban annabi ibrahim tarihab to shi tarihab ɗin nan ne da inauyi saboda fassarar da ake wa taura sai aka mai da shi shi shine asalin sunansa to shi kuma azar din daga ina aka samo shi ne an samo shi ne daga wata kalma da ake cewa da ta ur ita kuma ur yare ne na watan ur sunan gari ne kai suna cewa da shi ur kaldan su kuma suna rayuwa ne a yankin babila annabi ibrahim mahaifinsa ya yi hijira da shi ya yi ƙaura ya koma biladu kan'an shine yankin da su annabi yusuf suka yi rayuwa wannan yankin da yaqub ishaq duk a wannan yankin suna cewa da shi yanzu bangaren za ka iya cewa wani bangaren ina cikin jordan ga baki ɗayansa wani bangaren kuma ina cikin syria kuma daman nan shine ma'adinin nubuwa din duk inda annabtan nan da kake ji da manzanci inda za ka kirga annabawa da manzanci ga baki ɗaya ka bi diddigin ina suka rayu za ka ga daga palestine syria jordan nan ne yankin nasu shi sa an kana son ka kalli tarihi na abubuwan da annabawa suka bari wannan yankin ake zuwa a nan ne za ka yi ta ganin abubuwa na ban mamaki nan su annabuwa na ce nan kuma garin su annabuwa na ne nan gurin da annabuwa na i kaza i kaza abubuwan suna nan ba a cancanta su ba mafi yawancin su tarihi yana nan ana zuwa ana gani ku duba har da Allah yake cewa wastawat alal judi har yanzu ana zuwa judi din inda jirgin annabi nuhu ya dangana bayan an gama ruwa. za a nuna maka ga gurin da baharul mayyit yake garin da aka nutsar da mutanen annabi lut a ce da kai ga gurin da aka hallaka mutanen annabi hud ga gurin da aka hallaka mutanen annabi salihu ga gurin da aka hallaka mutanen annabi shu'aib ko a ce da kai ga inda annabi shu'aib ya yi rayuwarsa ko kuma a ce da kai ga gurin da annabi musa izance da allah da aka gayyato shi ga gurin kuma ina nan har yanzu sai dai dutsen an ce da kai ka hau an haɗa ka da tashin hankali gurin saman dutsen in ka je ka hau shi ka kure idan a nan ƙasa zafi ake yi sai ka nemi bargo a can saboda sanyin gurin kuma akan yi awa goma ba a kai gurin ba kana tafiya to ko yanzu dai inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ya je izauna garu saur kafin ya zama annabi in aka ce da kai mun gwada hawa a maka ana yin daga ƙasansa in kana tafiya kana son ka hau gurin mun gwada ana yin awa hudu wani kuma mai sauri shine zai iya maka awa uku nan gurin annabi yake tafiya idai kwana goma bai sauko ba kafin Allah ya aiko shi a matsayin annabi saboda ina ganin an ce hikimar zuwa nan gurin da yake yi duk inda kake so ka kallo a maka gabaki ɗayanta in kana gurin zaka iya kallowa sannan kuma zaka iya gano samaniya sosai inda take da filin Allah ta'ala zaka iya ganin sa wanda wannan zai buɗe maka tunaninka sosai ka yi dabburi ka yi tunani in ka shiga cikin ɗaki ka kulle kanka ba tunani da zaka iya mai faɗi in kana son kai tunani mai faɗi sosai ko a ku cikin lungu ne haukan tsoro sai kwakwalwar ka ta buɗe shi sa ake cewa in ka fiye zama a guri kuntatacce tunanin ka haka yake zama kuntatacce shi sa wanda yake yawon duniya izaga ne yake ko yawon kasuwanci kake sai an ga ka da gogewarka tafi wanda baya zuwa ko ina iya kasa sun ga amma wanda yake tafiya wani gurin ya je isaro ya tafi yawo ije iganan ya ga mutane iri daban za ga mu'amala ta sha abin abinda zai daga wannan hankali ya rikita shi matsalar da wannan zai kasa warwarewa wannan in ta zo ga baki ɗaya ai abu kaza za a yi shike an gama wancan kuma sai ya kwaba rigarsa sai ai kokawa da shi tunda sa nan baya zuwa ko ina to saboda haka sai aka ce to tunda annabi ibrahim asalin inda suke suna wannan ur din to ita wannan ur ɗin ita ce daga baya aka canja ta ake cewa da ita azar da i hijira suka koma wancan ɓangaren sai aka ce shi baban annabi ibrahim maimakon a kira shi sunansa tarih sai ake cewa da shi azar kamar kai ne asalinka daga zariya kake in ka zo ka zo kano ka zauna in an ga dama sai a daina faɗa sunanka sai a dinga cewa da kai ɗan zariya ka ga ba sunan ka dan zariya ba an danganta ka ne da ina da garinku ko a ce da kai dan Barno, ko a ce da kai dan Sokoto ko a ce da shi dan Zamfara ko a faɗi wani gari a ce ko kuma a danganta ka da unguwarku sai ka ji ana kiran mutum ana cewa da shi garinsu ana cewa dakin tofa ana cewa dakin kudu ko a ce da shi a faɗi wasu nan wata unguwa sai a ce alfindiki saboda daga dakatan kake sai a faɗi wani guri gano sai a dinga kiran ka da wannan sunan to aka ce shi ma baban annabi ibrahim ana kiransa ne da wannan sunan ba dan shi ne asalin sunansa ba kuma wannan maganar ita ce dalilai na tarihi suka fi tabbatarwa cewar baban annabi ibrahim yana da wani sunan amma sunansa na azara ba sunansa bane na gaskiya sunansa ne na laƙabi Tun da shi aka fi saninsa sai zamanto alkur'ani ya yi amfani da wannan ah, sunan da aka fi saninsa ah, ah, da shi kuma abin mamaki za ku ga akwai wani abu da suke cewa da shi adatul qur'an adatul qur'an shine yadda alkur'ani yake kawo labarin mutane zai yi wahala ka samu littafi ko da saukake ne daga sama wanda ike da irin wannan tsarin na kawo labarin mutane ko kuma yin amfani da wata kalma kamar yanzu kalmar ha'ula'i akwai abin da aka ce in bai zo a bayanta ba a duk inda ka ganta a ƙur'ani to da wasu mutane ake na musamman in aka ce sun ma'antun ha'ula'i abin da za ka yi la'akari da shi mai zo a gabanta kaga nan da aka ce na anfusakum wa tukhrijuna anfusakum min diyarikum sai a ce wannan an san da wa ake da yahuda ake to inda ba a kawo taqatuluna anfusakum ba ba a kawo ɗaya kalmar ba to sai a ce wannan ayar ko wannan kalmar tana magana ne da ahlu makkata to wannan shine irin akwai misalai ire-iren wannan da yawa wanda ake cewa da su adatul qur'an wannan wani babi ne a cikin babin ilimi na alqur'ani to al'ada alqur'ani baya kawo sunan mutane a cikinsa in ka ji ya kawo sunan wani annabi ne ko manzo in kuma ka ji ya kawo sunan wani wanda ba annabi ba ba manzo ba a cikinsa to zai iya yawa mala'ika ne in ba annabi ba ne ba manzo ba ne ba mala'ika ba ne to ana kawo wani mutum sunansa a kawo shi saboda abin da ifaru game da shi abu ne na ban mamaki kamar uzairu Kamar uzairu ba annabi ba ne ba mala'ika ba ne, ba mursali ba ne. amma an kawo labarinsa saboda ya mutu ya shekara ɗari a kwance ya tsammaci ma bacci ya yi, sannan ya tashi ruwansa na sha ina nan bai canja ba amma jakinsa ƙashinsa har ya zama fari ko an kawo sunansa kuma an kawo sunansa saboda girmama maganar da aka faɗa game da shi wanda wannan magana ta yi muni da yawa na cewar uzairu ɗan Allah ne Kuma sai aka kama sunansa fili aka faɗa sannan kamar zaidu kunga ba annabi ba ne ba manzo ba ne ba mala'ika ba ne amma ƙur'ani ya kama sunansa falamma min zaidun minha wataran naka ha saboda shi kuma an yi wani abu ne na ban mamaki ana cewa zaidu dan muhammadu tun kafin annabi ya zama a mai da shi a turo shi a matsayin manzo zaidu sunan da ake gaya masa dan annabi to ya za ka yi ka auri matar ɗanka ko a jahiliya ba a wannan to sai Allah yake son ya ɓata abubuwa guda biyu cewa ɗan da ka riƙe ɗan da ka riƙe ba ɗanka na cikinka ba don ya auri mata ya saka za ka iya aurarta kawai agolan gidanka sai je samu wata balarabi ya yi aura suka bata isa keta kuma ka ji kana son ta ba sai ka je ka auro ta ba to wannan abin ana ganin sa matsala ne sai qur'ani ya zo ya rusa shi sannan ka ɗauki ɗan wani ka mai da shi ɗanka in ka mutu a raba gado har da shi alƙur'ani yana son ya rusa wannan al'ada shi ne aka kama sunan zaidu aka ce annabi shi ne wasa matar zainab ya aura masa ita kuma ita sulwa tsakaninsu ba ta son zaidu tana kai masa abubuwa na rashin jin daɗi ƙarshe dai annabi ya ce ka yi haƙuri ka riƙe matarka mutum ne kirki ce da kansa ya zo ya la zaman nan ba zai yiwu ba ya sauwaƙe mata da ya sauwaƙe mata kuma Allah yi masa wahayi ya ce ka je ka ce kana son aurenta kun abu ne mai nauyi saman tun da yake addini ake yi kuma umarnin Allah ake bi ya sha gaban umarnin kowa annabi ya tura zaidu da kansa yace ka je ka ce ina santa shi kuma tun da ya san wannan da ita ije i tambayo masa ya san magana ce babba da ije aka ce ko kallanta bai ba yana zuwa sai kau da kansa yace ne miki sallama ta ce wa alaikum salam yace annabi ne aiko ni aka ce dalilin da yasa aika laita matar da annabi yace yana son zai aure ta ina ni ina tsira mata ido kuma sannan annabin ya aure ta to labarin da ake yi shine Allah ya nuna cewa ai wannan duk abin da kuke yi ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله أولا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد آه وكان أمر الله قدرا مقدورا تكون قولنا أن كراو سنن سعنا كمر إمران kun ga imran an kama sunansa a cikin alkur'ani saboda me matsayinsa saboda ya haifi wacce ta haifi annabin Allah ita ce maryam da kuma kulawar da i wa maryam ibnati imran allati ahsan farjaha kun ga ya samu shi ma gidansa gidan annabta ne amma shi ba annabi bane imrana ba ko mala'ika bane amma qur'ani ya kama sunansa sannan maryam shi ma Allah ya kama ita ma Allah ya kama sunanta a cikin alqur'ani saboda dangantakarta da alakarta da annabi Isa da kuma abin da ta zo da shi na ban mamaki wanda ba taɓa yi ba a tarihin halitta duka shine a haifi ɗa ba uba sai uwa wannan kun ga ya kawo rikici a cikin yahudawa ya za a yi a ce mana wannan matar ta haifi ɗa ba uba akwai babansa kawai ta je ta yi wani abin ne sai da Allah yake da su kai ba haka bane abin Inda masala isa inda Allah ka masala adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun in kuna mamakin haihuwa ta hanyar uwa babu uba to ku yi mamakin da ya fi wannan akan halittar mutum ba kowa ma shi kawai ƙasa aka tara aka gina shi aka ce tashi kun ga an kama sunanta to akan ce akan kama sunan wani mutum kuma saboda tsiyarsa saboda a nuna mutane irin tsiyar da i don kada wani mutum ya ce zai koyi fir'auna wanda ya zo ya ce shi Allah ne kun ga Allah ya kama sunansa Allah ya kama sunan zilkar kun ga shi ma ba annabi ba ne mai mulki ne kawai daga cikin masu mulki amma Allah ya kama sunansa a cikin alkur'ani duk da suna cewa wannan ai ba suna bane siffa ce to amma dai dan a nuna maka in kana takama da mulki to mulkin ka bai kai na wannan ba domin shi mulkin sa, sai da isa sai da yaje inda rana take faduwa da inda take fitowa kuma ya yi amfani da fasahar da babu wani mai mulki da zai iya amfani da irin fasahar da ya shimfiɗa mulki shi sa wasu da suka suna ta magana kan zulkarnain wasu ke cewa ai ba shine iskandar wannan ginin da yi ake cewa shine wannan ganuwar ta tana wata har yanzu an kasa gane suwaye suka yi ta to in ita ce ta tana a can bayan ta su ya juju suke tunda shi dai ya gina tasa ne wata ta raba tsakanin mutane da su ya juju wa ma juju ya ji ya tarar da mutanen da ba a yin dare a gurinsu kullum rana ce kuma ranar kusa da su take in aka ce kai ka je ka zauna sai ka narki amma su kuma nan suke rayuwa haka Allah ya zaunar da su kaga Allah ya kawo sunansa fir'auna da ice shi Allah ne saboda wannan tsiyar da an kama sunansa a cikin alkur'ani sannan masu kuɗin da ba su yi amfani da kuɗinsu ta hanyar da ta dace ba masu kuɗin da suka nuna gadara da isa da ɗagawa sai aka kawo ƙisar ƙaruna aka kuma kama sunansa domin a gaya musu cewa to ga abin da wannan ke ko mutum yana jin Allah ya bashi wani ilimi ne yake amfani da ilimin wajen batar da mutane to sai aka kawo maka samiri ko tunda an ce idan idan mala'ika jibril ya zo ficewa ta guri akwai lokacin da izo ficewa da Allah cikin ikonsa isa ya jawo wani doki inda dokin ya taka samiri ya gani sai dai dinga kwasar gurin ya je ya haɗa wani siddabarinsa da shi to in kai matsafi ne ko kai ɗan rufa ida ne ko wani wane ya to ga wani amma ƙarshensa bai yi kyau ba ne masa albarka akai ya zamanto ba shi ba mutane aka ce da shi fazhab haffa inna laka fil hayati an ta ƙula lamisa da ya ga mutane ana cewa da shi sami rufe ce ba ruwana har ya ƙare rayuwarsa ba zai iya zama cikin mutane ba to in kuma kana magana ne akan mataimaka shugabanni mugwaye waɗanda suke ba da shawara ba ta kirki ba to sai aka maka magana hamana to kaga waɗannan mutane wasu iya suka yi aka kama sunansu a cikin alkur'ani domin kada a koyi da su wasu ma abin kirki suka yi don aka kama sunansu domin a koyi da abin kirkinsu wasu ko mutanen saboda alaƙarsu da dangantakarsu da masu kirki wasu kuma saboda wani abu da ake so a fitar na hukunci shi sa ake kama sunayensu za ku ga in kun kirga sama da wajen mutane wajen mutum goma sha hudu Allah ya kama sunansu karara a cikin alkur'ani ko ba annaba ba ne ba ko mala'iku ba ne saboda wata hikima wanda Allah maɗaukin sarki ya ya bar wa kansa don haka anan da ya za mu fahimci cewar annabi ibrahim babansa sunansa azara sannan azara din nan ma iya cewa laƙabi ne na baban nasa asalin sunan nasa tarih ko tarihab kamar yadda suke faɗa a cikin littattafai na banu isra'il sannan farkon ayat da aka ce wa iz qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin kun ga wannan yana nuna na ƙasa ne iwa na sama gyara ɗa ne iwa ubansa gyara saboda idan abu ka gwada nan umarni ne na Allah nan kuma umarni ne na wani Allah to akan take kowane irin umarni ne domin a ɗago umarnin Allah Allah shi ya ce a girmama iyaye shi ya ce a bi iyaye shi ya ce a tausasa musu magana amma kuma shine ice a kirawo duk wanda yake shirka a daina shirka kuma idan da wanda ya kamata a yi wa biyayya a wajen cewar izo ibi Allah ai bayan iyaye ne duk wanda zaka so shiga aljanna in ka cira kanka ai ba wanda ya kai babanka ko babanka ko babanka so da in ka ga iyaye suna yin wani abu wanda ba daidai ba babu laifi a shari'ance ka gaya musu ka ce wannan abun ba daidai ba ne amma ka ɗauki ladabi irin na ɗa ka gaya musu ka ce wannan abin da suke kai ba daidai ba ne. to bayan Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewar annabi Ibrahim ya gaya wa babansa abin da yake kai ba daidai ba ne. kuma ya kamata ibari domin ya koma bautar Allah shi kaɗai. kuma abin mamaki su a wancan lokacin a wannan zamanin abubuwa hudu suke bautawa suna bautawa gunki daga cikin hikimomin su na bautan gunki wanda suke sassakawa wai itace bushashen itace ai wannan lafiya kalau ciki lafiya baka lafiya bai saba kowa ba ko ba wanda zai saba masa kuma ka saba masa ba zai gane ba saboda haka ya kamata a je a bauta masa suka ce mala'iku kuma abin da yasa suke bautata musu saboda sun fi kusa da Allah abin da yasa ake bautata musu ba wai dan ana son su ba ana bauta musu ne domin Allah ya bada kuɗi kuma abin da aka sa a gaba Allah ya sa a cin masa shi ne hikimar bautan mala'iku kuma ita bauta ta gaskiya so ake duk wanda zaka bautawa ka bauta masa ka hada abubuwa guda uku a cikin bautar kana ƙaunarsa sannan kana jin tsoronsa sannan kana girmama shi to babu wani abu da zaka bautawa wanda zai iya baka wannan abubuwan guda uku in ba Allah ba wanda ice bari a zo a bauta masa ya zara makami yake wanda bai bauta masa ba zai maganin sa in an bauta masa an bauta masa ba a san haka ne in an bauta ta masa ba a ƙaunarsa kuma ba a ganin girmansa sai dan makamin da ya riƙe amma Allah shine zaka ga bayinsa in sun bauta masa suna ƙaunar Allah sannan suna ganin girman Allah duk abin da ba za ka samu a cikin wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba to za ka same shi a tattare da Allah sannan shi ma Allah da kuke bautata masa ina son ku ina kuma jin tausayin ku da haka duk wanda ya kama wani wanda ba Allah ba ya bauta masa to ya bauta wa abin da ba zai masa amfani ba la a duniya la a lahira sai ubangiji ta'ala ya ce wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard wal yakuna minal muqinin watan yadda muka bawa annabi ibrahim hikima da dabara na yadda zai yi wa'azi a gane muka nuna masa yadda zai zama shine jagoran masu tauhidi na duk duniya Allah ya ce haka na muka, nuna masa malakutas samawati wal ard malakut a nan gurin muka nuna masa cikar mulkinmu a masarautar sama da cikar mulkinmu a masarautar ƙasa kalmar malakut an same ta ne daga almulku sai aka ƙara harfa guda biyu alwawata lil mubalaga ana cewa malakut ana cewa jabarut ana cewa rahamut ana cewa rahabut ana cewa ragabut wannan duk abin da aka siffanta da wannan watan an kai kololuwa da aka ce da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ce ya nuna wa annabi ibrahim malakutar samawat ruwayoyi sun nuna cewar da allah ya tashi nuna wa annabi ibrahim malakutun na sama da ƙasa aka ce wani dutse aka hawa da shi kawai sai aka buɗe masa tun daga inda ike kallo har zuwa saman bakwai babu wani abu da yake cikin sama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku wanda allah bai yaye masa shi ba ya gani sannan aka nuna masa irin dagewar da mala'iku suke wajen bautar allah i gani sannan sai aka kwaye masa ƙasa da abin da yake cikinta na halittun Allah da abubuwa na ban mamaki wanda suke ciki sannan aka nuna masa duniyan nan aka yi masa faifai da ita ya ga yanayin yawan mutanen da suke saba wa Allah a cikin wannan asar din an ce lokacin da iga yawan masu saɓan Allah ya kuma duba iga yawan mala'ikun da suke bauta wa Allah sai ce kai amma dan adam bai kyauta ba amma dan adam abin da ya dinga nanatawa sai da ubangiji ya ce da shi ya Ibrahim banni da bayina kyale min bayina wannan abin da suka yi in ban ga dama ba za su yi ba kuma in na ga dama ni zan tsamo su wannan an ce abin da ake tara a nan gurin in ka ga wasu mutane suna wani abu na tsiya kaka dinga farin ciki ko kuma kakka je ka ce ai ka kasa bacci saboda na ga an yi abu kaza kasa baccinka da kai ba zai sa a daina wannan abin ba in kana da damar da za ka je ka gyara je ka ka gyara in ba ka da damar da za ka gyara a kowanda kasar za su iya gyarawa ba su shawara su je su gyara Allah ya ce muka nuna masa wannan malakotin Wani ya kuna minal mokini na domin ya zamanto daga cikin masu ne. shi sa aka ce annabi Ibrahim Allah ya kira shi al'umma inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa shi kadai al'umma ne me yasa aka ce da shi al'umma malamanmu na sauro suka cewa a cikin mukamai da ake bawa a fada na sarakuna ai kun san akwai mukamin ciroma ko to ciroma sai babban dan sarki ake ba ciroma kuma ina daga cikin yan majalisar sarki wanda da su ake kullawa ake warewa to malaman soro suna cewa da annabi ibrahim ciroman tauhidi saboda ai in dai kana neman tauhidi dai sallama wa Allah in ka samu annabi Ibrahim ka gama shi ne fa aka ɗauko shi za a wurga shi a wuta aka ce mala'ika jibril ya kawo fukafikinsa zai tare shi sai ce yaya akwai bukata yake a gurinka babu amma gurin wanda saboda shi za a sa ni a wannan wutar yana sane da ni kuma ya san abin da zai yi kai yanzu ko biya yau ne ya kama ka in wani ya zo fita ya sauke gilas ya ce ya taimaka maka me zaka ce a taimaka balantana ka ga gaba gashi nan wuta za a tafi amma ka ce Allah ya san halin da nake ciki kuma ikon Allah da ike shi Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun yakun. kafin ya je inda wutar take kullu ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim muka ce ta huce wuta in ta huce ta zama sanyi sanyin kuma sai aka ce wa salaman ba wanda zai cuce shi ba domin aka ce ta zama bardan sai ta zama kankara ina zuwa sai daskare amma sai ka sai sanyi kuma sanyin da ba zai cutar da shi ba to Allah ya nuna masa wannan malakutun saboda i zama daga cikin masu watan masu an fassara wa kazalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi wal yakuna min al cewar komai Allah ya yi masa abin da ike fili aka ƙara fito masa da shi abin da ike ɓoye aka ƙara aka fito da shi ya ganshi shi ya san kowa ya san komai ya san abin da yake faruwa a wannan lokacin Allah ya buɗa mata aka ce sanda aka yi masa wannan kashafin har sai da aka nuna masa aka ce ga gidanka na aljanna wannan ɗakin ka ne wannan falon ka ne wannan abin ka ne malamai suka fassara faɗin Allah wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin tun da nan duniya aka nuna masa aljanna aka ce ga ta nan wannan taka ce kuma ya ganta shine Allah ya ce mun bashi ladan sa cikakke tun daga nan duniya to anan akwai issa da yawancin masana tafsiri suna kawo ta amma wata ruwaya dai sahihiya ba ta zo akan wannan ba amma dai saboda yawan malaman tafsiri da suke kawo ta aka ce alama tana da asali kun ga ibn jarir tsabari ya kawo ta sannan imam al-qurtubi ya kawo ta imam tabarani ya kawo ta ibn kasir ya kawo ta sai dai ibn kasir bai kawo ta da faɗi kamar yadda waɗancan suka kawo ta ba kuma sun kawo ta da watan ta hanyoyi da ɗan dama wanda za ka ga wata akwai tsaho wata kuma babu tsaho daga ciki sun ce annabi ibrahim an haife shi ne a zamanin wani sarki da ake cewa da shi nimruzi wanda da wasu muke cewa da shi na marudu ko amma sunansa nimruzi kuma abu mamaki shi nimruz din nan tsakaninsa da annabi nuhu mutanen ba su da yawa watan jika ne ina cikin jikokin annabi nuhu kuma da yake kai ni ban san malaman musulunci watan babu wanda ya fi su kiyaye tarihi duk al'ummar da kaje kake duba tarihinta akwai abin da in kaje ba za ka samu komai ba banda musulmi kun ga aka ce sai da suka kawo tantance lissafi daga lokacin annabi nuhu zuwa lokacin annabi ibrahim daga lokacin da aka yi ruwan tsufa na dinnan zuwa lokacin annabi ibrahim sai da suka gano cewar shekara dubu ɗaya ne da ɗari biyu da sittin da uku kuma suka ce daga lokacin da aka halitta annabi adam zuwa wannan zamanin da annabi ibrahim sun kirga sun gano shekara dubu uku ne da ɗari biyu da wani abu kenan za ka sami irin wannan tantancewa shi sa ibnu jarir sabar yana da littafi na at-tarikh yake cewa da almajiransa yake zan rubuta muku tarihi daga sanda aka yi halitta yake har zuwa zamani na kuma duk abin da zai kawo zai kawo da isnadi an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza shi sa ya ga abin ba zai yiwu ba saboda ɗaukar lokacin da za a yi shine ita kaice yayi wannan littafin nasu da ake cewa da shi tarihul kabir littafi ne yanzu babu abin da ba za ka samu a ciki ba na tarihi in dai tarihin wannan al'umman ne da mutanen kirkin da waɗanda ba na kirkin ba kowanne sai ka samu tarihin sa ciki to saboda haka sun yi wannan to an ce shi wannan nimruz din a zamanin sa aka haifi annabi ibrahim kuma wani abu ya faru na arashi irin abin da ya faru a zamanin fir'aun tsakanin shi da annabi musa shi ma nimruz an ce yana da bokaye wanda suke maduba sun duba sun gano cewa kamar yadda zuwa cikin waɗannan isoshin sun gano masa cewar za a haifi wani yaro wanda sai ya zo ya gallabe su kuma shi ne ma zai sanadiyar gurgur cewar wannan mulkin nasu kuma yana an ce shi ne farko wanda ya fara cewa shi Allah ne a bauta masa to shine yasa ake ta bincike ake ta yi har zuwa akwai lokacin ma da aka ce ba da umarni duk inda mata suke a killace su guri guda kar a yadda wani namiji ko mata ka ce ba kai ba ita domin kar ta ɗau ciki to a kaga wannan ba zai iya hana kaddara ba a iya nan iya kasarka da masarautarka iya kaɗai kasan inda mutane suke akwai wasu guraren da baka sani ba wataƙila sai a haifo a can ya ko ya zo nan ya kuma abin da baka so to an kakkawo maganganu da yawa na cewa lokacin da aka haifi annabi ibrahim ɓoye shi aka yi har zuwa wani lokaci to bayan fitowarsa daga inda aka ɓoye shi an ce a farko-farkon sha'ani ya dinga kallon taurari watan yana tadabburi da kuma annazar yana son ya gane me za a bautawa wannan dai awon da ake bauta ba su kamata a bautata musu ba to wannan tunanin-tunanin da ike yi kamar yadda wasu ka faɗa shine dalilin da isa aka saukar da falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban amma ina ga eh, za mu bari sai Allah kai mu gobe sai mu tashi kan falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadha rabbi wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Thank you.

ta fita daga cikin hankalinta in ta farfado ba za ta ci gaba da cin abinci ba za ta kame bakinta a ci gaba da azumi da ita amma bayan sallah za ta rama daya malam ina da wata budurwa ma'ana yana da wata zai aura amma kuma iyayensa masu hali da su gidan su hali to amma a tsakanin akwai ma'ana suna suna kan juna sai ai maganar auratayya maganar kafa'a da ake yi ai mafi yawancin malamai sun tafi akan cewar kowace mace a matsayinka na musulmi ita musulma daidai kai take maganar kuɗi ko rashin kuɗi ya danganta da su iyayen in sun ga za su baka sai su baka in ba za su baka ba shikenan amma babu wani matsayi ya halatta ka aure ta ya halatta kuma ta ce ba ta son ka ya halatta iyayenta su baka ya halatta ce ba za su baka ba saboda eh, akwai wanda zai iya yiwa yarinyar ta taso a cikin wata daular da ce ba za ka iya saka ta a wannan daular ba wataƙila baka da gidan da za ka zauna kuma iyayen ba za su baka gidan da za ka ajiye ta ba kai ko ba za ka iya ba ta irin wancan gidan ba sai ka je ka samu ajinka ka aura yau amma dai ya halatta koya kake in iyaye sun ga zamu za su baka yansu su baka amma ba a tirsasawa kada wani ya zo ya ce na nemi yar gidan wane da bai bani ba ya saba wa Allah ba magana saba wa Allah akan cewar ka nemi ta ban baka ba kawai akwai abin da ake la'akari da su kawai dai mu abin da aka mana in wanda kuka yarda da addinin sa izo ku bashi in kuka hana shi in tana son sa za su samu fitina haka nassin hadisin yace wata irin fituna sa hada a wani guri in kai kana da hali in ka tabbatar da wannan zai iya rike maka ita tsakani da Allah taimaka masa ka bashi sana'a ko ka bashi gurin zama kai masa duk abin da zaka yi masa ka taimaka masa shi kuma ya rike maka yakka kawai dai da yake kamar da hausawa suke cewa shi namiji da kuka ganshi shi shi ba tukunya bane ballanta naka kyankyasa ita ma matar ba tukunya bace ballanta naka kyankyasa mafi yawanci sai an yi auren ake ganewa wasu kuma a lokacin da ake neman auren anan ake ganewa za gane mai mutunci za gane mara mutunci da ka gaya masa wata magana yanzu ba ya sa ba sai fara zage-zage a raina min arziki a raina kaza to ka san wannan ba abokin tafiya ba ne. wanda dai ike son yanka yakka bai iya maka kara ba to akwai yiwuwar in ta zama nama ta shiga hannunsa sai ya wulakanta ka to wannan kawai shine abin da ya kamata Allah ya sa ya tuna yawwa in kuma ya manta ne da gangan to Allah ya tirsasa shi ya tuna ya baka kayanka in kuma kai ne baka bashi ba Allah ya sa kai ma ka tuna ka tabbatar da cewa baka bashi ba ko wani ka bawa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله كغفرت منا Allah kai mana rahama ka gafarta mahaifan mahaifan mu da mahaifan mu da ƴan uwan mu Allah bukatun mu na alheri Allah ka biya mana damuwar mu Allah ka yaye mana ka ba mu zaman lafiya ka ba mu kwanciyar hankali ka ba mu yalwar arziki Allah ka tsare mana mutuncin mu ka tsare mana addinin mu ka tsare mana lafiyar mu ka tsare mana garuruwan mu ka tsare mana unguwannin mu Allah ka tsare mana dukiyar mu Allah ka shirya mana ƴaƴan mu Allah ka tabbatar da su akan shirya kuma Allah ka tabbatar da mu akan shirya matsalolin da ake fama da su a cikin wasu yankuna daga cikin wannan kasata mu Allah ka kai musu ɗauki Allah ka taimaka musu Allah ka yaye musu kutuntun da suke ciki mu kuma Allah ka tsare mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين